This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkan ku da wuni da kuma zuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa na Murya Amurka a wannan la'asariya ta Lahadi a kan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da nomad da sarauniya da dalol da niyya a kwamfuta kuma a voahasu.com da kuma sashen hausa.com. to mana farin cikin ku ga shirin muna wanda lokaci ne ne ali mustapha sakutota da ibrahim kalmasi garba wanda zai ba ku labarai 'yan sanda cikin ɗamarar kwantar da tazoma sun ci gaba da fafatawa da masu zanga-zangar siyasa a hong kong wata kungiyar sa ido ta ce hare-haren jiragen saman da sojojin taron dangin da amurka ke jagoranta suka kai sun rutsa da wasu matatun mai da ke siriya da safiyar lahadin nan sannan sakataren harkokin wajen rasha ya ce dangantaka tsakanin rasha da amurka na bukatar sake gyarawa to ga ka ibrahim to bayan gama jin labaran duniya ne za a ji hirar da muka yi da sakataren kwamitin amintattu na jam'iyyar pdp ta najeriya kan ziyarar da suka kai wa gwamnan jihar jigawa kwanan baya wato abin da na lura da sule lamido shine sule lamido dan jama'iyyar pdp ne gabansa da bayansa babu haufi ba shi da nufin koma kowace jam'iyya. to sai dai mu nemi mu ji ko gwamnan jigawa din ya yarda ya janye nashi burin zaman shugaban kasa ya rufa jonathan baya daga jihar oyo kuma mu gaban idan mu mun ga wannan hadarin na lalle tabbani na gagawa goma kwanci duk an jere su kuma da sun mutu to wakilin hassan umar tambuwar zai zo da bayanin yadda wannan mummunan hatsarin ya faru bayan haka za mu ji bambancin addu'o'in da mahajjatan najeriya da na nijar suke yi lokacin hajjin bana a makka Nijar awo da ma yan uwa da yan uwa zama da yan uwa zaman gari haka duka dai an Allah ya suri an yi musu addu'a kuma Allah ya karba. Kai kasa ta yana mata fatan zaman lafiya saboda tana cikin wata masifa wadda ba za mu iya ainihin bayyana irin halin da take ciki ba sai dai ubangiji ya kawo sauƙin wannan bala'i. To Allah ya kawo shi to yau Lahadi ce don haka akwai shirin bishara na mabiya addinin Kirista na Giras wanda kuma zai karɓi bakuncin wani babban jigon Kiristoci Fulani da Hausawa da bare-bare amma yanzu a sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. 'Yan sanda cikin ɗamarar kwantar da tazoma sun ci gaba da fafatawa da masu zanga-zangar siyasa a Hong Kong bayan da zaman dirshan ɗin da aka yi a tsawon daren jiya ya fuskar a yau Lahadi. Hatta barkonon tsohuwa ya kasa tarwa tsadubin dubatan masu zanga-zanga da suka taru don neman hukumomin yankin da kuma China su yi sauyin dimokuraɗiyya. da yawa cikin cincirin da masu zanga-zangar sun yi ta kururuwar nuna bijirewa fuskokin su rufe da kyallaye don kare kansu daga yiwuwar sake harba musu barkonon tsohuwa a rangamar ta zo ne jim kaɗan bayan da shugaban yankin hong kong wato shugaban yankin hong kong leon chong yin ya ce gwamnati za ta kaddamar da wani sabon zagaye na tattaunawa kan sauye-sauyen tsarin zaben bai bayyana lokacin da za a fara tuntuɓar ba zanga-zangar wani bangare ne na wani gawurtaccen bore na neman china ta rage katsalandan din da take yi a wannan wurin wanda ya taba kasancewa ƙarƙashin mulkin mallakar burtaniya wata kungiyar 'yan sa-ido ta ce hare-haren jiragen saman da sojojin taron dangin da amurka ke jagoranta suka kai sun rutsa da wasu matatun mai da ke siriya da safiyar yau lahadi a ci gaba da farmakin da ake kaiwa kan mayakan ƙungiyar daular islama a siriya da iraki wani rahoton da ba a tantance ba na kungiyar sa ido kan batutuwan 'yancin ɗan adam a siriya mai harkwata a birtaniya ya bayyana cewa hare-haren sun ratsa da wasu matatun mai na wucin gadi daura da kan iyakar turkiya tun kafin nan ma'aikatar tsaron amurka ta ce jiragen yakin sojojin taron dangi sun kai hari jiya asabar a arewacin siriya a wani garin da ya sha fama da 'yan bindiga na tsawon kusan makonni biyu 'yan raji da jami'an kurdawa sun ce mayakan kungiyar daular islama sun yi ta cilla rokoki zuwa cikin wannan garin wanda ake kiransa kobani ko kuma ayin al'arab an bayyana cewa mutane akalla sha biyu ne suka samu raunuka a har-haren rokokin a yayin da kuma zuwa yanzu ba a tantance adadin waɗanda abin ya ritsa da su a hare-haren da sojojin taron dangi suka kai ba hedkwatan tsaron amurka ta ce kasashen saudiya da jordan da haɗaɗɗiyar daular larabawa tare da su aka kai har haren har sau bakwai auna kobani da mayakan daular islama suka yi ta haifar da 'yan gudun hijira wajen 660 waɗanda suka ƙetara zuwa turkiya a yayin da kuma ɗaruruwan mayakan kurɗawa suka ƙetaro daga turkiyar zuwa wannan gari da ke siriya don su kare shi To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. sakataren harkokin wajen rasha ya ce dangantaka tsakanin rashar da amurka na bukatar abin da ya kira sabon saiti yana mai nuni da yunkurin shugaba barack obama na amurka na inganta hulɗa da rasha a farko-farkon mulkinsa a wata hira da wani gidan talabijin ɗin rasha wadda aka yada a yau lahadi sargi lavrov ya zargi amurka da haddasa tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu lavrov ya ce rasha na son kyautata dangantaka da amurka to amma ya ce ba farasha ce ta ɓata dangantakar ba amurka da ƙungiyar tarayyar turai sun zargi rasha da goyon bayan 'yan tawaye masu ra'ayin rasha a gabashin ukraine kuma sun ƙaƙaba mata takunkumi na cinikayya waɗanda aka bayyana cewa an ƙara tsamunsu tun bayan da rashar ta haɗe krimiya jiya asabar ya a jawabinsa ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya ce amurka ta fito ƙarara tana nuna ikonta na yin gaban kai wajen amfani da ƙarfin soji sannan kuma a cewarsa ta yi yunkurin tana yunkurin zaɓa ma kowa abin da ke daidai da wanda ba daidai ba lavrov ya yi nuni da harin bom ɗin da neto ta kai kan muradun sabiyawa a kosovo a shekara ta 1999 da kuma mamayar iraki a shekara ta 2003 da kuma shiga rikicin libya da neto ta yi a shekara ta 2011 da cewa misalai ne na abin da ya kira manufofin ji da kai na yammacin duniya ya kuma bayyana haɗe kiremiya da ukraine da rasha ta yi a watan afrilu da cewa zaɓi ne na mutanen wurin waɗanda masu amfani ne da harshen rasha dab da jawabin na lavrov ministan harkokin wajen jamus frank walkerstein ya bayyana haɗe kremiya da cewa babban laifi ne wanda wannan ra'ayi ne da amurka da ƙasashen tarayyar turai 28 suke da shi 'yan sandan 'yan sanda a yankin tsakiyar japan sun ce sun sami gawarwakin mutane sama da talatin a tsaunin onteka wanda ya yi aman wuta a jiya asabar rahoton na yau lahadi ya ce an sami 'yan gasar hawan dutse cikin wani yanayi na bugun zuciya wanda hakan hukumomin japan kan bayyana gawar da likitoci ba su tantance mutuwa ce aka yi ba ɗaruruwan 'yan sandan japan da sojoji sun hau dutsen onteka da safiyar yau lahadi suna neman waɗanda ke raye da kuma waɗanda abin ya rutsa da su tun bayan haɗarin jami'ai sun ce wasu mahaya dutsen ma sun samu raunuka sosai Ibrahim Kalmasi Garba nan da labaran duniya daga Washington. sosai sai rahotanninmu kuma za mu share fage da na ibrahim abdulaziz wanda ke cikin mahajjatan bana yanzu haka a saudi arabia wanda kuma ya zaga ya yi mu'amala da mahajjatan najeriya da niger a makka yanzu haka dai dubban mahajjatan najeriya kuma na kasar nijar da suka samu isowa makka don gudanar da aikin hajjin bana na fa ci gaba da yawa kasashen su addu'o'i kamar yadda na gani a haram da kuma kaaba ya suna alhaji ni a bar shi a jika gondogoro daga wace kasa kasar kwanni a nijar kenan nijar awo to alhamdulillah aikin da mun kai mun gode mu allah mu a fatan allah ya ba mu alheri da mu yan uwa da yan uwa zama da yan uwa zaman gari haka duka dai an allah ya suri an yi musu addu'a kuma allah ya karba to ga wani to alhaji suna abuta katoriya daga ina Katoriya. Daga wace kasa? Niger, Niger Katoriya. To, wani addu'a kai wa kasar ka? A na ce Allah ba mu lahiya da zaman lahiya. Alhaji, Alhaji na ga kana tsawafi da sansu kuma na kada gano me kake ne Alhaji tukunna daga ina ka zo ya kuma suna? To, suna na da Umar Dan Kano. Kuma na zo daga Yola jihar Adamawa na Najeriya. Muna miƙa bukatunmu ga mahalicinmu, muna ma ƙasanmu Najeriya addu'a da waɗannan musulku suke addabin mu gaba ɗaya ta gefen mu muna roƙon Allah da ya kawo mana sauƙin shi alhaji abdulrazak suna a ina malumfashi ne duk wani musulmi ina fatan allah ya nuna mashi wannan wuri da idansa ko da ko zai mutu ne a wurin saboda wannan kada ka ta addu'a addu'a me kake ne ka addu'o'in suna da yawa dai da farko ina neman gafara ubangiji ya gafarta man da fata ya roƙa an gama da duniya nan lafiya da buɗi da sauran abubuwa da dama alhaji kamar kasar kafa eh kasa ta ina mata fatan zaman lafiya saboda tana cikin wata masifa wadda ba za mu iya ainihin bayyana irin halin da take ciki ba sai dai ubangiji ya kawo saukin wannan bala'i to ko shi ma wani halin mahajjatan jamhuriyar Nijar ke ciki halayo ga wani mahajjaci daga Nijar din Abdullahi daga ga Niger kuma wannan matsala da aka samu yan ya kuma samu tuwa aikin hajji ba a aka ta gwamnati ta ba ta gani da an samu matsala ta aikin hajji ba na wani samu tuwa ba abin shi ma da mu kwarai kwarai sauraron wani mutum ji kuɗi sun samu visa ba samu tuhuwa ba azanin mu lalle lalle ya ɓata mu da rayuwa kwarai mun ji ciwon abin ya kamata gwamnati ta diba ta san matakin da tsuka da wannan saboda mutane sun samu matsala kwarai. Kamar yadda rahotanni ma ke nunawa mahajjatan Najeriya da dama ne ma suka rage ba kwaso su ba yayin da awai kuma kaɗan suka rage a rufe filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke jidda. Ibrahim Abdullah Zizo sashin Hausa na Amurka daga Makka a Saudi Arabia. madalla da ibrahim abdulaziz Shawai gwamnan jihar jigawa sule lamido ya je magana takar shi ta shugaban kasa ne ko yaya kiran mu da sakataren kwamitin amintattu na pdp tana tafi amma tukuna bari hassan umar na tambuwan ya fara kawo mana bayani kan wani mummunan hatsarin da ya ci rayuka da dama a jihar oyo a daren juma'a ne aka yi wani mummunan hadarin mota a gefen titin express da ke kusa da garejin motocin da ke garin akinyele a jihar oyo da nazarci wurin hadarin da asibitin st patrick aka kai wasu da suka sami raunuka na tattauna da wasu ganau da wani da hadarin ya shafa waɗanda sun ka bayyana cewa mutane da dama sun mutu sunana alhaji garba adamu manu tangaza local government to kai kana nan an kai wannan hadari ko hakika ina zaune don wannan mota dan uwana ke da ita ana ce masa Alhaji Hamza to me ya faru na baka mota ta daga hannun mai koma arewa hannun hagu shi kenan ina batun tsallako sai direba ya zo same muna cikin wannan sai dai tirela ɗaya tana tsaye hannun dama zai tashi ya kama hannunsa zuwa arewa to sai ga dangote tafi mota dangote dai dangote yau eh, tirela dangote ke tirela dangote daidai da waccan tirela na gitta to lokacin da zai shiga hannun da zai shiga hannunsa ne kuma a hali wannan lokacin ya shiga nan zai rasa ransa don ba hannun mai zaman banza ba ne sai dawo hannun mai zaman banza to a wannan lokacin wannan kantocin suna jere to daga can ya ɗauko su kamar kanta guda nawa kanta guda uku to a cikinsu akwai wanda ya mutu direbobin ba wanda ya mutu to fasinja ba. fasinja ba wanda ya mutu to wayan mutu a cikin motoci fikiri a filin gareji su ne suka mutu masu talla kenan masu talla gawa na ka gani a hakikanin gaskiya na ga gawa biyar da ido na to mutum nawa na jikkata waɗanda suka jikkata hakikanin gaskiya abinda zan iya lissafta na ga mutum bakwai amma hakikan za su wuce na shehu adamu kana ɗaya daga cikin direbobin waɗannan motoci da an ka yi. haɗarin eh wace mota ta ka ciki kanta ta to me ya faru to ni dai ban san abin da ya faru ba ni dai ina cikin gaban mota ta zamne sai ainihin safiya direba dina wanda Allah wace cika shi yake gaya ma subhanallah subhanallah to ina bude mota zan hito to sai wannan abu ya faru da ni sai na je mota ta jiwa kawai ta ba ni Muhammadu Sani ka ce ka ga wannan hadarin eh insha Allah mu gaban idan mu mun kaga wannan hadarin na lalle tabbani na gagawa goma kwanci duk an jere su kuma da sun mutu da sun mutu babu mai rai daga cikin su to kaga waɗanda suka samu raunuka kuma eh lalle na ga waɗanda na samu raunuka don saboda muna na an ka ɗauke su suma ma zuwa asibiti sun kai kamar mutane nawa waɗanda na gani na kamar mutum biyar sun samu raunuka kuma sosai waɗannan irin raunuka suka samu daga ciki dai akwai waɗanda ƙawahunsu gaskiya gaba ɗaya an tattake su akwai waɗanda samu raunuka ga hannu don hannunsu sun kai akwai waɗanda na ga kansu shi kuma ya samu rauni. a asibitin st patrick da ni ziyarta inda an ka kai masu rauni dai na ga likitoci da nas nas suna kai kawo a bisa waɗanda na sami raunukan suna ƙoƙarin yi musu magani hassan umaru tambuwal muryar amurka daga akinyele a jihar Oyo najeriya Najeriya. Zamani ayi Allah ke da shi ɗan adam baya da zamani Almodabiro ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani Allah. Mai da shi. Allah. To Allah ya kiyaye gaba kuma a gaida Hassan. yanzu kuma sai hila da da sanata wali jibrin babban sakataren kwamitin a matattu na jam'iyyar pdp mai mulkin najeriya kan ziyarar kwanan nan da suka kai a wurin gwamnan jihar jigawa sanata mu fara da maganar zuwan da kuka yi dutse a wurin gwamnan jihar jigawa kun ce ba ku je da sunan wannan majalisar ta amintattu ta pdp ba amma kuma da shugabanta da kai da manyan kusoshin ta kun tafi a wani matsayi kuka je wurin su ne wato mun tafi a ah, jigawa a kan wata shiri ne na musamman saboda sasanta 'ya'yan jama'iyya wannan kwamiti a guda shida ne kwamiti ɗin wadda ta kunshi yanki-yanki na najeriya shida mu ina muna na north western zone wanda kuma shi a nani. shi yake chairman na wannan kwamiti ba ya tafi ba ne da mu a kan wai don muna wannan bot na fati namu mun tafi ne a wata manufa daban wanda shi shugaban jama'iya ya kafa wannan kwamiti to a eh, sata wani da eh, kunce wannan tafiya ta ku ta kwalliya ta biya kudin sabulu kun samu shawukan shi su lalami ya yi abin da kuke so ya yi din wato abin na lura da su shi ne su lalamido dan jama'iyyar pdp ne gabansa da bayansa babu haufi abinda muka fara gani kenan kuma mun yarda da haka ba shi da nufin koma kowace jama'iya ba shi da nufin. Amma yana da korafe-korafe Sanata Walid ya yi kukan cewa an yi masa alkawarin a jihar shi ba a cika ba kuma ana ganin an sha takura mishi game da harkar 'ya'yan shi da sauransu. Me kuka tattauna tsakanin shi da shi kuma me kowa ya samu daga tattaunawar ne? To, shi rashin jituwa da damuwa kusan kowa yana da shi, amma na wani ya fi na wani. Mu a PDP wato kaman gida ce mai iyali akwai damuwa wanda waɗansu suke da shi so wannan damuwar shi ne muke so mu yi maganinsa na kowane yanki mu haɗa kan su 'yan jama'iyyar mu to da muka tafi jigawa mun lura cewa jama'iyyar pdp ita ce take da power ita ce jama'iyya wadda al'umman jigawa suke alfahari da ita kuma ba su da wata manufar barin wannan jama'iyya. Amma shi so Lamido ya janye ya janye adawar shi da tsayawa domin izo yanzu yana ɗaya daga cikin gwamnonin wannan yankin da suka ki su fito su goyi bayan tsaye da uh, Goodluck Jonathan a matsayin ɗan takara. Kun samu shawo kansa ya yarda ya goyi bayan Jonathan ɗin in zai tsaya takara. Kasan tafiya irin wannan shawara ake yi. da kokarin ajin me ya damu shi Sule Lamido. Ya zai zo Me ya gaya muku yake damunsa ne? Me ya gaya muku yana damunsa? Shi Sule Lamido? Eh. Kamar yadda na gaya maka ne, kowane dan adam kuma kowane mai iya yana da damuwarsa da yadda ya ga yadda iyali ya kamata ya tafi. Sule Lamido yana ganin shi ne na ɗaya daga cikin mutanen da suka kafa pdp uwaye pdp yana ganin cewa pdp ɗin nan tana son ta ɗan kauce hanya bisa ga yadda take alal misali saboda haka yana ba da shawarar mu dawo mu koma pdp yadda aka kafa ta yadda ya kamata ta zama da ka'idodinta su bi yadda ya kamata to ta wale ya magana ya magana takarar shi kansa so lamido don kasa an daɗe ana cewa zai takarar neman shugaban kasa ɗin kun neme shi da ya janye wannan takarar ne ko eh? na farko bai gaya mana yana neman shugaban kasar najeriya ba bai gaya mana yana neman mataimakin shugaba ba ya gaya mana cewa shi ɗan jama'iya ne na pdp kuma yana da hujja ya faɗi abin da yake so da gyaran da yake so a wannan jama'iya namu kuma baya son wannan jama'iya ta mutu har abadan yana cikinta kuma yana so ya daraja ta ya da ta ita jama'iya ce kuma ba zai bar wannan jama'iyan ba komai aka yi da shi. Kun ji ga mai ya hito a gullai na kallon. ga kada na sallar wa masunta na kallo su tambaye shi wane ne shiya sun ɗaga tambaye shi ga haure ne wuri mai na balcin wuta maƙera na kallo To mu da sanata Wali Jibrin kenan babban sakataren kwamita matattu na jam'iyyar PDP mai mulkin Najeriya kan ziyarar su kwanan na a wurin gwamnan jihar jiga Sule Lamido. Nan gaba za mu kawo muku bayanin da shi sanata ɗin ya ba mu kan kotse da shugaba Jonathan ya saba doka. Yanzu karfe goma ɗaya da minti ashirin da ɗaya na safe a Washington DC ga da Bishara. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin ya karbi bakuncin Malam Suleiman Tanko wanda ya ziyarci tashar mu a lokacin da suka zo wani taro a nan Amurka. Ya kuma fara da gabatar da kansa. Sunana Suleiman Tanko daga jihar Zamfara a Najeriya. Mun zo nan Washington DC domin taro wanda ya ɗauke mu kwanaki uku mun gama muna shirin komawa zuwa gida. To a gida kai kuma kana shugabanta wata ƙungiya Eh to ni ne a mataimakin shugaba na ƙasa na masihiya wato Krista Fulani, wai Hausa Fulani da Kanuri wanda suke cikin nigeria. To ko za ka mana ƙarin haske game da wannan ƙungiya? Ita wannan ƙungiya ta Krista wai masu magana da Hausa da Fulatanci da kuma Kanuri. Ƙungiyar nan ina ga yanzu ta kusa shekara sha biyar ko fofi. shugabanmu na ƙasa shine general uh, retired so muna da ƙungiyoyi daga ko'ina a arewa da sauran jihohi wai muna da abin nan e ƙungiyoyi daga arewa da kuma sauran jihohi na kudu yawato menene makasudin kafa wannan ƙungiya ita wannan dalilin kafa wannan ƙungiya shine ne Ah, krista hausa fulani da kanuri an yawanci ana faɗi babu su da yawa a nigeria especially can abin nan wajen sashen arewaci arewaci to yanzu wannan kungiya muna kokari mu hiddo mu hausa da fulani da kanuri a tabbata muna nan yanzu mu abin nan wanda don muke registered mun kai wajen miliyan biyar Eh, abin da ya sa abin nan mun an san muna nan kaga muna iya fuskantar kowane kungiya ko gwamnati eh muna son wani abu don in kin lura yawanci eh, wasu gwamnati suke sun ce babu wannan mutane a wurinsu to amma ka mun zo mun haɗu da muka haɗu yanzu duk inda muka je muna magana kamar inda na yi to zamfara yanzu an san da mu inda ka ce masu iya an san da mu gaban gwamnati ne gaban idanun kowa da kowa an san da mu to ba zan faru ba katsina da kano da jigawa da kaduna da sauran jihohi da an san da mu so ya wannan ya fito da ya fito da mu sosai kuma abin da ya sa don mu zama abin nan mu dunkule mu yi karfi mu taimaki juna mu taimaki kanmu da kanmu don yawancin mutanen mu ƙauye suke wannan abokin ga kungiyoyi wannan abin wannan kungiya tana taimakon su in akwai wani abu da suke zo mun je ƙauye mun ji kukansu mu da muke eh, abin latin mun hito kaga sai muna iya kai kukansu ga gwamnati ko kuma wasu ƙungiyoyi wanda za su taimaka masu kamar da rijiyoyi haka ko kuma makarantu ko wani abubuwa haka dai na kiwon lafiya. Yau to ya zaka kai daga arewacin Najeriya kake ya zaka bayyana matsalolin tsaro da kuma hare-haren nan da ake fama da su a arewacin Najeriya? To, ni ya kake kallon wannan lamari? To, ni yadda nike ganin shi akwai shi kamar huska biyu. Mm. Na farko dai za a ce kamar siyasa, akwai alamar siyasa ciki. Na biyu, to ina ga kamar talauci, ko kuma mutane ba su su shugabanni da mm. suke mulki, so suna ga kamar ba su yi masu abin da ba su yin gaskiya. So wa'annan kamar abu uku din nan shi yana kawo abu ne kamar zamfara inda muke hmm. kin ga yan kwanakin da suka wuce za ki ga kun abin nan wurare kamar wajen birnin magaji wajen dan sadau da zurmi da sauransu fulani suna ta kwace shanu suna kashe mutane amma da gwamna ya shigo ya je magana da su aka zauna da su aka shirya da su yanzu abin ya ragu so kin ga wato inda gwamnatoci suna fitowa wanda suke cikin mulki hmm. su taimaki mutanen nan samari a zauna da su a ji meye kukan su meye abin nan matsalar su so inda za a zauna da su su za a rage wannan abubuwan ba wai kawai zamfara ba duka ko ina a Najeriya su wanda suke cikin mulki su zauna da wanda suke kashe-kashen nan da tada hankali din mu kuma malaman addinai na krista da musulmi ya kamata mun shiga masallaci ko majami'a yanda muke wa'azi to shi ma zai kwantar da hankalin samari in kuma za a samu musu aikin yi duk wa'annan za su zai wannan zai kawo a zaman lafiya a samu zaman lafiya haka yake abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakon namu malam suleiman tanko da kuma Josel Maurizan da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Kaga shekaru sai a dakacin sabon shiri lana wucewa Allah kamar yanzu kan ga Ibrahim ya dawo da labaran mu amma ta kace. 'Yan sanda cikin damarar kwantar da tarzoma sun ci gaba da fafatawa da masu zanga-zangar siyasa a Hong Kong bayan zaman dirshan ɗin da aka yi na tsawon daren jiya a ya faskara a yau ɗinnan Lahadi. Hatta barkonon tsohuwa ya kasa tarwatsa dubun dubata masu zanga-zangar da suka taru don neman hukumomin yankin da kuma China su yi sauye-sauyen demokaradiyya. Wata kungiyar sa ido ta ce hare-haren jiragen saman da sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta suka kai sun rutsa da wasu matatun mai da ke Siriya da safiyar yau Lahadi. A ci gaba da farmakin da ake kaiwa kan mayakan kungiyar daular Islama a Siriya da Iraki. wannan rahoton da ba a tantance shi ba na kungiyar sa ido kan batutuwan yancin dan adam a siriya mai harkwata a burtaniya ya bayyana cewa hare-haren sun ratsa da wasu matatun mai na wucin gadi daura da kan iyakar turkiya sakataren harkokin wajen rasha ya ce dangantaka tsakanin rashar da amurka na bukatar abin da ya kira sabon saiti yana mai nuni da yunkurin shugaban amurka barack obama na inganta hulɗa da rasha a farko-farkon mulkinsa a wata hira da wani gidan talabijin ɗin rasha wadda aka yada a yau dinnan lahadi sargi lavrov ya zargi amurka da haddasa tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu 'yan sanda a yankin tsakiyar japan sun ce sun samu gawarwakin mutane sama da talatin a tsaunin onteka wanda ya yi aman tanderun wuta a jiya asabar rahoton na yau lahadi ya ce an samu 'yan gasar hawan dutse cikin wani yanayi na bugun zuciya wanda hakan hukumomin japan kan bayyana gawa har sai likitoci sun gwada ta to gaishe ka ibrahim jama'a abin da ya sauka kina a wannan lokaci wanda kuma wannan shirin shirin na kashe kina a wannan ranar ta lahadi don kun san ba ma da shirin dare saboda haka mu muku ban kwana yanzu mu da bullowa da yarda Allah sai gobe da safe kenan da karfe 6 na safe ya zama da dukkan na sashen wasu na murya amurka musamman shi ibrahim kalmasi garba da wacce ta bada umarni joseph da kuma injiniya da greg da ne aliyu mustapha na ke kwana da misalin karfe na safe a nan tsakiyar birnin washington dc salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.